uku a cikin kalma ɗaya a lokaci ɗaya da kuma tsanantawa da manzon Allah ya yi a cikin wannan ko da yake wannan hadisin da'ifi ne akwai rauni a ciki in fara da bihin nisa'i wa aurada tabrizi fi mishkatil masabih wannan hadisi <coughs> akwai rauni a cikin sa قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن bihi Qala. سمعت محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته تطليقات جميعا yace an ba manzon Allah labarin cewa wani ya saki matarsa saki uku baki a cikin kalma daya lafazi daya fa qama ghadbana yace sai manzon Allah ya tashi yana mai fushi kuma qala yace ayyul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum yanzu sai a rinka wasa da littafin Allah tun ina nan ina tsakanin ku to ai Allah mai kusan Allah mai kusan yace at-talaqu marratan <coughs> fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan at-talaqu marratan ay mallat marratan tilwa ukhra alaysa kadhalik ba ma ai guda bin baki ne ba a'a ba da marra sai manzo Allah ce ayul abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum sai a rinka wasa da littafin Allah tun ina tsakanin ku حتى قام رجل وقال يا رسول الله sai da أرسل وني تاشي يا منزل الله wannan da yi wannan abin mai zai hana da kashe shi wannan hadisi akwai rauni a ciki ko to sai imamun nasa'i kuma yace babu ar ruhsatu fi zalika yace babin da yazo na bayani in bukatar haka ta kama a yi saki uku cikin kalma ɗaya ɗin in an yayi ko bai yi ba za mu gani ko sai ce wasihi anna salasa تجوز دفعة إذا كانت الحال تقتضيه وتناسبه wannan hadisi ya hadisin da za mu karanta yace ce abin da ke karantar da mu shine saki uku a cikin kalma ɗaya ɗin yana halatta in hali ya kasance bukata ta kama haka za a to shine sai ya kawo mana wani istinbaci na imamun nasa'i hadisi mai kisa mai tsawo wanda ba kowa ke la'akari da karshen hadisin ba sai farko hadisin da tsakiyar hadisin sai je karshen hadisin sai istinbatin halarci a yi saki uku a cikin kalma ɗaya ya yi ko bai yi ba ya yi saki ya yi ya yi ɗaya ko uku to shi ne za ko insha sha. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن علي فقال سيتي أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل duk wanda zai karanta wannan hadisin ga manya-manya matsaloli da suka zo gaba wani zai ce yawa ne yanzu mutum ya je samu mutum matarsa da wani kato a kanta kashe shi zai ko ku kashe shi ko ya zai yi shi kadai ya gani in ya kashe shi sai ku ce kawo shi da an ba shi da a kashe shi to ya zai da wannan wannan matsala Allah ya kiyaye salli ya asim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zalik <coughs> ya kai asim ka je ka tambayo min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mutum ne ya zo gida sai tarar da wani tare da matarsa mana yana saduwa da ita zai kashe shi ne kuma ku kashe shi ko yaya zai da wannan matsala فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها عاصم يجي تنبيه wannan tambaye ya ya aibata wannan tambayar hatta kabur ala عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله ba dadi dan gane da abin da ji manzo Allah ya san ya fusata da manzo Allah kenan فلما رجع عاصم الى اهله da عاصم ya dawo daga wajen manzon Allah ya zo gida ja'ahu uwaymir sai uwaymir da yace yaje masa tambayar sai ya zo fa qala sai yace ya عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كي عاصم me manzon Allah ya faɗa maka dangane da tambayar da nace ka je kai masa faƙala sai asim ya ce li uwaimir ya faɗa ma uwaimir lam ta'tini bi khairi ai ba kai kawo min wani ba wani abin alkhairi abin arziki da kai min ka bar na je na faɗi maganar da manzo Allah ya tashi قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة Allah ya baya son wannan tambayar بايا سوى أن Don ba ta da دون باتر ذلك فقال ويمن da yake abin ya dame sai ce wallahi. la antahi hatta as'ala anha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na rantsa da Allah sai na je na tambayi manzo Allah wannan maganar da kaina ka aika wanda ka aika din nan dan aiken ka amince da shi kuma ya je ya tambayi manzo Allah kuma ya kawo maka bayani ga abinda manzo Allah ya faɗa bai so tambayar ba sai kuma ce sai na je da kaina na tambayi manzo Allah me ya kawo haka wannan matsalar ta dame shi sosai ko ta dame shi sosai sosai فأقبل أويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس سيزو يسمى الله لا سكير Allah na tare da sahabbai yana tsakiyar su an cika makin faƙala sai ce ya rasulallah dole kowa ya bai da hankali kowa ya ja hankali ya ara'aita rajulan wajada rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu am kayfa yaf'al ya bazu Allah ka bada labari mutu yaje samu matarsa da wani kado ya kashe shi ko kashe ko ya zai ko ya zai me yasa manzo Allah ya ki tambayar tun daga farko saboda bai ce ga ya faru bai ce in haka ya faru to yin bayan kuma ba a bada shi a ce a bari in ya faru tukunna da ya ce na kaza ya faru to ba za a ce ba a son tambayar ba dole a neman ma tambayar magani cutar a neman ta magani to gashi ya zo tsakanin jama'a manzo Allah na tsakiyar jama'a ya daga murya ya ce ya rasulullahi sai kawo tambayar gata nan gata nan da dadi ba dadi gata nan dai tunda shi ta dame shi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها دندن سي وحي يزو ce matsala ce ta faru tsakanin shi da matarsa sai ce je kaka kawo ta Allah ya saukar da hukunci yanzu za a magance matsala ta kai karshe kala sahalun sai ya je taho da matarsa fata la'ana sai suka yi li'ani li'ani ana yin li'ani ne in mutum ya zargi matarsa ita kuma ta kore zargin ko ciki ko ɗa ko zina to sai su zo maganin abin sai su yi li'ani kowa ya kwaci kansa kenan to daga nan sai a raba auren ko alkali ya raba ko shi mijin ya saki wani suka ce a yana yi sai alkali ya raba auren wani suka ce in shi kansa ya saki auren ko ya saki ta kuma ya yi وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ أويمر قال سهل سهل يتي سيسكي ملاعنة إنا تاريخ جماعة منا كلنا أبن دكي فاروا قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها باي أي لعاني إسلام الله إن ركيت إن كوما إتكوما أين يمتكر ياكي bayan wannan alƙali kuma na rike ta da tafi da ita tana matata to ƙarya ke nan na yi mata ai fa talaqaha thalathan qabla an ya'murahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun ga duk masaloli masu masu wahala din ga inda imam an-nasai ya je kawo mahallin shahid fa talaqaha thalathan qabla an ya'murahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahallin shahid kenan sai sake ta sake uku kafin manzon Allah ma ya ce masa sake ta sai sake ta saki uku an aukar da saki uku ko ba aukar ba a yi saki uku ko ba a yi ba to ya auku ɗaya ko uku ya ya auku ɗaya ko uku eh eh to wani bangare ne saki biyu Eh, li'ani sai shi shi ya saki matan kafin manzo Allah ce to ka sake ta da ai da ai ba zaɓe sai in na rike ta kuma ai ƙarya kenan nayi mata eh. eh li'ani zai iya kashe aure manzo Allah zai alkali zai kashe zai ce mishi ka sake ta in baka mai ina ma me yasa aka zo aka yi li'ani saboda matsalar ta yi girma kowanne ya tsaya gashi ce fardallaqaha salasan qabla an ya'murahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke sake ta sake uku kafin manzo Allah ma ya ce masu to sake ta qala akhbarana ahmad ibn yahya قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت محل الشاهد ونبي سكي شيني قصة فاطمة بنت قيس duk inda ka ji malaman fikiru na magana da kissati fatima binti qais wannan ita ce kissa wata mata ce mijinta ya kuma ta saki saki uku ko cikin kalma ɗaya ko ɗaya ɗaya har cika uku ma'ana dai saki ya kai karshe da ba komai qalat ta ce taitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fa ce na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai na ce ana bintu ali khalid ni ce yar unguwar khalid ko kabilar khalid wa inna zauji fulanan arsala ilayya bi talaqi yace miji na wani ya aiko min saki wa inni sa'altu ahlahu an-nafaqata was-sukna da ya aiko min saki sai na ce ma iyalansa to ku bani mazauni da abinci kamar yadda yake hakki akan sai ci da ni ya shayar da ni fa abau alayya sai suka ce a'a ba za baki da ci ba da nafaka baki da ciyarwa da mazauni a wajenmu ya يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات يسكا شيء يا مرزا الله يبات تشيروا ميسا أي سكي أكو يا أيكو متى سكي أكو يا أيكو متى باكو ميكي shi yasa ba ta da hakkin ciyarwa ko wajen zama qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaman nafaqatu was-sukna للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة سيسي مي آي كي فاطمة بنت قيس أي أبتير da مزوني وجن zama yana waje ba ne akan miji a baki in akwai kome tsakaninki da shi amma saki uku ba kome ki da ciyarwa ba ki da wajen mazauni ke mahallu shahid kenan saki uku ya aiko mata to wannan bai bayyana saki uku a cikin kalma daya ko ya taba sakinta ya sake ta wannan ne na cikon uku an fahimta to wata riwaya sai aka ce da ya aiko mata saki uku sun san ba ta da ciyarwa a kansu amma shi suka ɗaya dan abinci suka ba ta sai ce ba zan yadda ba wannan abincin ya yi kaɗan matsayina na fi karfin wannan abincin zan je wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ta je aka ce ai tun da saki uku ne ba ki da ciyarwa sai ta ce tun da ba ni da ciyarwa wannan abincin da suka kawo ma ba na su kuma na fi karfin uci ci abin da ba hakki na ba to sai ne malamai suka ce ma min ma yustafadu min hadal hadis suka ce kin kisan fatima bin kai na nuna cewa mace ce mai zafi sai suka ce duk fatima tana da zafi a cikin halinta zafi daban wa'ansu al'amura kuma daban tana da zafi amma tana da duk fatima da kasan za ka same ta tana da zafi ba sa ɗaukar takuwa na yanzu ana yi za ta amma akwai zumunci akwai kuma ra'ayi da yake ko ita ce karama a gidan ƙarshe sai an dawo akan ra'ayinta kuma za ka ga kusan tafi kowa son sadar da zumunci amma ba tana da zafi yasa duk wanda yake matar su sunan ta ba da matsala ta kiya ta kira malam wallahi al'amarin isu me sunan ta yace fatima zan ce sai dai kai hafu matsala ta kiya wani yana zaune da ce wannan matsalar a kawo magana ta ciki ta ki canyewa kaga magana ba ta takara ta karya ba kuma ta an kasa zama na me musul dan Allah wai mai sunan mata kai ce Aisha ya ce a sai dai kai hakuri duk Aisha kuma tana da ji da kai da ki da yankai eh. duk aisha za ka gaji da ita wallahi wani yana zaune ce wallahi ma na da kan wasu ta aisha haka muke ta fama hayyar al'amari ke. an fahimta mai tsoron da ke nan kake son gaji kawai mai muna ba قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمه عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة إذا أبين يفعل أكنت كما سيتزمو يتكي بعد فتوى أكا حكا دوما جل أكا سكيت سكي أكو باتنا حكي تير وكو مزودو سيتي حقوني حكا ma'ana kaɗan ɗin da aka kawo da da ta rena da zab tana sa take tana da haƙƙi ne da aka ce ba ta da haƙƙi ta ce kuma ba ta son kaɗan ɗin ko ɗauki kayan sai mai ya ƙala usman ƙala haddasa na baƙiyya rana abi amurin wahuwan auza'i ƙala haddasa na yahaya ƙala haddasa abu salama ƙala حدثتني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسو خالد بن الوليد سكجي سكت تنبيه منزل الله فقال يا رسول الله ان ابا عمرو عمرو بن حفص طلق فاطمه ثلاثا فهل لها نفقه يجي ابو عمرو يا سكي فاطمه سكي تنا da ciyarwa فقال ليس لها نفقه ولا سكنى laysa laha nafaqatun wala sukna babu talaqi salasi almutafarriqa qabla ad-dukhul bizawja sai imam an-nasa'i ya kawo mahallu shahid kenan da ya kawo na saki uku a cikin kalma shine malamai suka ce in haka ya kasance wa fihi anna salasa تجوز دفعة إذا كانت الحالة تقتضيه وتناسبه ya ce in halin da aka kasance yana bukatan a yi saki ukun don a warware mata matsala ko a yaye wata fitina ko da mene aka ce to ya halatta kenan saboda a saboda matsala matsaloli sun karkasu eh wannan za a yi ba shi fatawa da wannan matsala wancan kuma ba shi fatawa da wannan matsala mutum ne ya samu kai cikin wani hali yana neman mafita to sai a ce mishi za ka yi fita ta wannan kofar amma mutum ne yake so ya sa wasanni cikin addini za ce wancan kofa baka yi saka ba kuma cikin wancan kofa mai zafi din sai a yi masa fatawa da wannan to sai yanzu matsala ta zamo ya za ka yi waya aka bugu wanda ya bugu din nan baka san shi ba mutumin kirki ne samu kansa cewar hali ko wani shaki ne ko zai bude speaker ma ana dan ana musu yace bara a tambayo ku ji to ya za ka ba da fatawa daga ina kake magana ai daga daga Bauchi ne ai daga Gombe ne ai daga kaza ne yace ka samu wani malami amintacce ka je ka tambaye shi shi ya fi sanin abin da ke gudana a Bauchi ko Gombe daga Abuja ne ka samu wani malami ka tambaye shi daga Sokoto ne ka zamci sai ce ai daga Idda ne Kogi state ai daga Yalwan Shandam ne ai daga Ogun state ne kullum kullum ta ya zaka sai ka ce iya eh dole sai dole sai a shaurare shi yace daga yalwancin damne wallahi daga kaza ne daga idda ne malam ana ta yawan tambayar sa ne daga kaza kaza kaza kaza to shi kalli wannan wajen mm, lalle matsala ce ta same su in ka in ka kyale shi da wannan masalar kuma kai ma kai laifi kenan ko to shi ka bar ya shimfido matsalar shi ka ce mishi ga yadda hukuncin yake ga yadda hukuncin saboda mutum yakan samu kan shi ma malami ne a garin su jiya wani ko daga daga idda gustin malam shekaran jiya kenan malam wani ne ya tashi da azumi ranar juma'a wai zai sitta shawwal azumi ranar juma'a kuma haramun ne ya halatta yayi gashi yanzu za ba an ba shi fata sai dai karya azumi saboda ai an hana azumi ranar juma'a ba haka bane ba da <laughs> ce sitta shawar ko ya hada da alamis juma'a ko juma'a asabar da ce ko da ba bai hada ba sitta shawar ne azumi na ce a watan azumi ramadan in ana azumi ramadan ranar juma'a ba a yi wai ana yi <laughs> to haka matsalolin su wata matsala ma ma sai kai mamaki kuma haka suke abinda suka sani ke eh ai malam ai an ce in mace tana da alwala ta yi wanke-wanke hannun ta yi taba maiko alwala ta warware ai an ce haka wani yabo ya ce malam da asuba ne na da ruwa na alwala sai da na sallah da rana sai na ga ɗan maiko akan ruwa ruwan shi yasa sallah ta ta yi alwala ya yi alwala ta yi eh maiko za ga maiko ne eh mala kallin da kake gani akan ruwa din ba maiko ba ne eh, ba haka da ake fatawa ba shekaru hamsin da biyar bayan masallaci in aka kawo wannan gwangwanin habulayen wannan bakin mai din nan in an wanke wallahi baya wadatuwa sai an sa wuta an kona shi ya yi baki ba mai kokokin kokaka cikin malikiyan malikiyan lokacin suka yi da ayi alwala ne amma duk ruwa da zaka dauko kaji kyalli ta kyalla haka wai ba shi kenan shi ne ce wannan ruwa da kade ba ruwa ne ko ruwan mai ne wai ruwa ne dan kalli da kake gani ya na ce wai an ce ruwa ya gayya ya ya ta wai in turare ma na ka kai alwar ka sake famfo kana alwara wai ruwan da ya taba ka da akwai turare shi ma ya lalace ya bace ba dukkan wannan misalan ce ya kanta babu talaqi salati mutafarriqa qabla dukhul bi zawja babin da yazo na mutun ya saki matarsa saki uku daya bayan daya amma kafin ya shiga da kafin ya sadu da matar ya aure ta bai sadu da ita ba sai mata saki daya biyu uku me ke hukunci sai malamai suka ce saki na farko ya wadata na biyu da uku ba bigirin su bane idza talaqtum nisaa a fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha in kuka sake su kafin ku sadu da su ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يسا سكي دين ولا تشيت جيت يا أورنت شيت هاي إدة بس هاي إدة ما نسيكم يا سكيت نبي يا سكيت نبي abin da imamu nasa yake magana kenan imamu nasa yana da wani irin fikihu ne mai ban mamaki mai wahalar fahimta قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال أبو الصهباء زوج ابن عباس سيتي يا ابن عباس يا كيدن عباس ألم تعلم أن الصلاة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم إذا كان بلاد عباس كيف sani ba a lokacin manzon Allah da lokacin sayyidina Abubakar da wani lokaci kaɗan cikin shugabancin zamanin sayyidina Umar in aka yi saki uku ana mai da shi ɗaya bane ba sai ce ya san da haka ma'ana aka yi saki uku kenan amma sai a mai da shi ɗaya in an tambaye shi ya ce e eh, ɗaya ke nufi kamar rukana ke ko sai a mai da shi ɗaya to in ya ce uku yake nufi fa eh? mai shari'a ta ce eh? babu a talaqu lillati tankihu zawjan thumma la yadkhulu biha babin da zo na saki sai ce at lillati tankihu zawjan thumma la yadkhulu biha ma'ana mutum ya saki matarsa ba komai tsakanin su sai wani ya je ya aure ta bai sami da ita ba sai ya saki ta wancan zai iya auren ta eh zai iya auren ta قال اخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت an karbo daga ranar aisha allah ya kara mata yadda ta su ila rasulullah sallallahu alaihi an an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da tallaqa imra'atahu ya saki matarsa fatazawwajat zawjan ghayrahu sai ta auri waninsa fadakhala biha thumma talaqaha sai ya aure ta sai ya sake ta kabla an yi aha mana ya kadaita da ita amma bai sadu da ita ba sai ya sake ta ta hindu da awwal za ta halatta za ta koma wajen wancan na farko da ya sake ta ta yi aure aka ce hatta ta kiha zaujan ta yi aure amma mijin ya kadaita amma bai sadu da ita ba wannan auren zai halatta mu na farko ko ko a'a akwai magana a ciki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la ba ta halatta mu wancan hatta yazuqa al-akhar usailataha wa tazuqa usailataha har sai wannan da ya aure ta na biyu din ya sadu da ita ya ji dadi da ita ta ji dadi hatta tazuqa usailataha wai zuqa usai me ake nufi da wannan jima'i wala yalzamu min al-jima'i at-talazzu abin da ke nufi sai nabin ya sadu da ita In sai ce usailataha zuma sai ba kawo tabiri da zuma mana sai ya ji zaƙin ta ita ma ta ji zaƙin sa to in an sadu ba a ji daɗi ba kuma fa zai halatta ko ba zai halatta ba zai halatta abin da ke nufi jima'i ba za a yi itibari da sai ta ji zaƙin shi ya ji zaƙin ta ba in dai aka samu saduwa shi nan ta halatta mafarko to in bai sadu da ita ba fa ba zai yi ba a in yi sadu da ita bai ji daɗi ba eh ana nufin saduwa ne ko lallai sai an ji zaƙi saduwa ke ne eh. قال أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب ابن الليث عن أبيه قال حدثني أيوب ابن موسى عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لك أنا عائشة الله كرمت الداتسي جاءت امرأة رفاعة القرزي رفاعة القرزي ما رفاعة al-qurazi na bani quraiza matarsa ce ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat ta zo wajen manzo Allah sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni nakatu abdurrahman ibn zubair ya manzo Allah ni na auri abdurrahman dan zubair wallahi ta yi rantsuwa ko ta ce wallahi sahabiya ce ce na rantse da Allah gaban manzon Allah kuma ko ma ma'ahu illa mislu hadhihi al-hudba ce wallahi ba shi da komai sai ka kaga ya manzon Allah gizar tufan nan da ka gani wannan gizar tufa da ka gani wallahi abin da ke da shi kenan ba shi da karfin yin komai وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله شيء لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاء هلا سوكي كوما wajen رفاء أكو la. hatta ya zuka usailataki wa ta zuki usailata sai ya sadu da ke ya ji daɗi da ke kin ji daɗi da shi to wannan hadisin aka shimfida shi akan fefe za a tattauna me za a fahimta ana eh eh ban ji ba saduwa me kake fada jima'i ake bukata to ta zuwa rantsuwa da Allah ba shi da karfi jima'i ya za a ce kuma a yi jima'i rantsuwa ta yi rantsuwa baka san zare da ke ne a ah, ita zancen wancan ake so take ta koma gashi manzo Allah ce hala so kike ki koma wajen rifa'a ki rabu da abdurrahman ibn auf ko ya eh, abdullahi abdurrahman ibn zubair eh. a ah, kalmar da wallahi wai mai kiran da hausa ma ma'ahu illa mislu hadhihi alhudba sai ta kama gizar tufa ta ce wallahi ba shi da karfin komai zan da kaga wannan abin haka kuma ta yi rantsuwa to sai manzo Allah ce hala so ke koma wajen tsohon mijinki a ba zai yi ba sai wannan ya sadu da ke ya ji daɗi da ke kai makin ji daɗi da shi wannan sharadin ya zai yi eh <laughs> sai je neman magani eh eh to wanda yazo wanda ta zo ya ba manzo Allah kaga gashi ba shi da yanda kaga gisan tufan na aka ba ya ba komai tai rantsuwa shi ce wallahi afubha fadlan yace wallahi ina <laughs> ya faɗa fili yace wallahi sai zai ɗebo ƴaƴansa sai ba ga ayyana tun ni na haife su yi kama da ni ba ba da karfi zan haife su yayi rantsuwa tai rantsuwa to sai ayya kenan eh eh a ta rantsuwa ce wallahi ba shi da karfi rantsuwa fata ta ce wallahi ba shi da karfin da zai sadu da ita mana rashin saduwa da ita shi yasa take son ta fita eh? a ra'ayinka ba Eh. wai istinbatin shi ne ya kai ta san ba shi da karfi in bai sadu da ita ba mana ai ya sadu da ita ke da ko a ah, to saduwan ba ta yi ba da saduwan ta yi ba za ta shiga shi nan ba shi da karfi ba ta gamsuwa wannan ba zancen gamsuwa ba ne ba ya gamsar da ni shi kenan amma gizan baka san gizan tufa ba ne ka san lagwani fitila <laughs> ka san zare ka san ya zan ya kuya wanda ba shi da karfi ya zai ya za a yi saduwa ba ba har malaman fikihu da suka ce in kana da mata kowa girkinta dole ne ka je ka kwana wajenta suka ce dole ne ka kai mata kwananta amma ba dole ne ka sadu da ita ba ba su ce wajibi ba ne ka sadu da ita ba suka ce saboda saduwa na yiwuwa ne in sha'awa ta tashi tun ba sha'awa fa eh sai dai ka jawo abin nan bakin ruwa za ka yi ta shi sha'awa suka ce ta ne take girki ka je kwana da me amfani mai zai yi aka ce ai matakan saduwa yana da al'uz ɗebe kewa yau ita ke girki ai mai gida in ya dawo wajen ta sai shigo ya shiga wajen ya aji hularsa ko ya aji tarbinsa ko ta dauko ruwa cikin duk ba shi bane ba sa'annan da daddare ta kawo masa abinci a zauna suna jin ƙanshin juna suna jin suna jin menene da menene kusanci kenan har a zo a hadu da juna ƙarshe ba shine jima'i ba to shi ne aka ce jima'in sai sha'awa ta tashi in sha'awa ba ta tashi ba ba yadda za a yi jima'i ya an fahimta amma wajibi ne tun da girkinta ne kashi amma ba wajibi ba ne akan ka baka sadu da ita me yasa suka ce in aka tayar da sha'awar namiji ai ba sai an ce mishi ba ya jima'i ba ko sai an ce masa sai an ce masa ya jima'i ba sai an ce masa ya jima'i shi yasa sai malamai suke gani ai warware matsaloli ba sai an zube komai an tattauna shi ai maza su yi kokari su yi ta zuwa gida bayan sallar isha bai kamata suna barin matan suna zama wajen hira ba bai kamata ka zaka zaka zaka ba laifin matan ne ko laifin miji ne ko su duka laifin su ne wallahi duk mace da ta san da za ta sa da sha'awar mijinta ba sai an ce sallar isha ma gida zai ba zai fita ba inda za shi duk macin da ta kware wajen tada sha'awar mijinta ba sai an ce mishi sadu da ita ba sai dai ma ya gaji sai ta gaji sai dai ma ta gaji amma ta gina laifin ta ne yasa ba yadda za a yi a waya ko a magana daya a iya a taya mu da addu'a a kwanci ta arko cikin azumi don Allah cikin goma na karshe don Allah malam a taya ni tsayuwar dare mijina ya dawo daga hajji ko umara kwana uku bai nemi inda ke ba wata kuma don Allah ma la taya da addu'a cikin wannan goma na karshe Allah ya dawo da hankalin mijina ba na son marabu saboda ni ma ya ce ko ko akwai ƴaƴa duk abin da ake ya kai tun daga farkon azumi har karshe to baka san mace ba baka balle ka san laifin wajen ta ne ko laifin wajen shi ne addinin musulunci ba addini ne na addu'a kadai ba ko addini ne aiki da addu'a aiki da addu'a in ba a tashi a yi aiki ba ba yadda zai yi ba yadda zai yi ba shi ne aka ce shi ne mutum ya san da matarsa kai tsaye a hatta ya ji ala bai nawa rasul aka ce ya manzo Allah me manzo ya ce wasanni wasanni sun shi ke tada sha'awa kisa addinin musulunci ba addini ne na addu'a kaɗai ba addini ne na a yi aiki a yi addu'a haka Allah ya ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim duk da aka yi duniya har ana da kasa ba wanda ya kai manzo Allah iya addu'a amma bai zauna cikin zawiyar sa masallaci shi shi sayyidina Ali da nana Fatima suna yi ba a'a sai da aka yi sallah aka yi wa'azi aka yi nasiha aka yi fatawa aka je aka yi jihadi aka yi gazwati Badar gazwati Uhud Muraisi Qainuqa'a Wa ne da menene al-Ahzab ba ya sai da manzo Allah Allah ya ce masa wa iz wa ka tuna sa'ata lokacin da gadauta min ahalika kai sammako ka bar iyalanka za ka ina tuban wi'ul mu'mini na maka'ida lil qital sojoji ka ce ku ku tsaya nan wannan ga yadda za ku yi wannan za ku wallahu samiu alim iz hammat ta'ifatani an tafshala wallahu waliyuhuma sai da aka je ya gazuwa badar sai da manzo Allah ya tashi ya bar Madina aka je wajen Badar aka ta sojoji ko ka ka za za kaza sannan manzo Allah ya tsaya daga hannu yana har ma ya fi ya fadi sai na Bakar ya dauka ya dora masa ya ce ya manzo Allah ya isa haka na Allah ya karbi addu'a zai karbi addu'a manzo Allah ba zama yayi ba an fahimta to shi sai tashi ake ai aiki nan a roki Allah sai kaga al'amura sun cika shekara nawa liman ya yi wutiri ya yi alkunutu liman na kuka mamumai na kuka shekara arba'in talatin wannan ba zai jefa shakku a zukatan mutane duk waɗannan bayan allah allah zai karba wannan allah zai karbi addu'arsa wai ba za a saba ko haka suke faɗa ko ka'ida ce allah ya fiɗa rayuwar duniya dole ka tashi ka yi aiki dole ka yi bincike dole ka kirkiro kai ma abin da zai taimaka maka a cikin rayuwa dole ka je ka yi noma dole ka samu kasa mai kyau dole ka samu taki dole ka yi kaza ka kware kai ma cikin noma don ka ci abinci ka ba 'yan uwanka amma wayannan duk babu su shi a cikin addu'a kadai za a yi ta yi su wayanda suke tura da suke wahala mutane addu'a suka zo na suna yi kadai aiki suka tashi suna yi haka wani wani malami a ji inna lillahi ba da fatina tsallakun duniya akwai ba allah na da bayi masu tsoron allah masu sudu sun saki duniya suka kama hudu sai ce eh, kun saki duniya wani ku ya zo ya auri duniyar da kuka sake ta ta haifan masa abubuwan da ya zo yana kakkashe ku da ita tare da cewa lokacin da malaman musulmi magabata ba su saki duniyar ba suna rike da duniya hagu da lahira dama turawa wajen suka je suka koya sai da suka je wajen su suka koyi komai suka je suka fadada suka zama gashi abinda suka zama yau sai abinda suka dama suke amma dukiyar kasa sai dai mutum ɗaya tara dukiyar kasa mutum ɗaya tara dukiya duk ta koma hannun 'yan siyasa kadai 'yan kasuwa masu zama almajirai masu bara masu roƙo yaushe za a taba ci gaba ga mutane sun gaji sana'a tun kakanninsu har zuwa yanzu abin da ke duk shekara ta kai layya tukunyen da za a yi kaso kurmi a je da cokalin da duk iri ɗaya ba taba canzawa ba ba zai taba canza saboda ba teknoloji da zai canza saboda shi bai san ma kasa tana da arziki ba arziki kasa bai san da shi ba balle ya gyara masa a ba shi wutar lantarki ma da ya ishe shi shi zai kokari babu yanzu za a ce gaba Yanzu za a ci gaba ba yadda za a ci gaba sai an ɗauki dukiyar kasa an ciyar ma kasar amma an ciyar ma kaina kai shi ita kowa ya je taskace a ɓoye a binne har aka waye gari mutane na ɗeban dukiya ma su rasa inda za su kai saboda duniya ta zama tafin hannu ɗaya duk inda ka je ka je kudi an sani shugaban kasar ka ya sani za a ba shi labari to ya za a yi ina za ka ɗin shi kenan sai ala rijiya ake sakawa rijiya kuma kaje ka saka dukiya cikin rijiya za ka nuna ma wani ne zai kwashe ba za ka faɗa ba kowa ba da ka mutu dukiya ta wata har abada ila yau mai fiya an koma jahiliya kenan maguzanci ne rikas ba shi ne difinal jahiliya ba jahiliya suna binne kuɗi ne in ka je ka sai fili ka je ka je a ce ka ba da zakkan wani dukiyar kasa ba ana bar mutum ɗaya mallake ta bane ko mutum biyu ko uku ko wani da wani da wani a'a kasan ake ka duba me take bukata kasa na bukata wutar lantarki duba wanda isa ɗebi dukiyar kasa ya je zo ta kai sai a eh, samun makasa wutar lantarki ta zama kamar dubai kasa na bukata ruwa dukiyar kasa sai a neman makasa ruwa ta zama kamar jidda kasa na bukatar ilimi asibiti amma dukiyar kasa na taskace babu wani shugaba da hankalinsa ke kan kasar sa'annan kai a ɗauko ka baka ofis ga ofishin ka kuma dukiya na ma ki dukiya na cike cikin ba abin da za a yi kuma a ce karka sata imanin mala'iku ne da kai dole ka ba kai mata wuri ko za a dawo mawutar nama ne dole ka ba da an ɗauki dukiyar an sa inda ya dace yaushe za ka zo ka tarar da dukiya balle har ka sata za ka zo ka tarar da ga dukiya na aiki kai ma kana kallo ga dukiyar aikin da dukiyar ta yi kai ma ka mora to don me za ka ɗauka sai an canza alƙiblar siyasar da ake tafiya da ita a najeriya in ba haka ba wallahi wannan wahalhalu ana ciki kenan kuma kowa zai je ya tsaya gaban ubangiji sa Allah zai masa hisabi kai shugabanci kai ne shugaban kasa kai ne mataimaki kai ne gwamna kai ne mataimaki kai ne minista kai ne commissioner kai ne director kai ne sarki kai menene da menene da menene duk baki daya a tsayar da kowa baki daya me kai ma al'umma me kai ma addini me kai ma kasa ka ɗebi dukiya ka kai ka je ba kasashen turawa ka dawo to ka mutu kuma sai me sai me kuma sai hisabi tun daga fucika kwandala har biliyan da kasa ta sai aima ma hisabi me ka ci a ciki nawa ka ci a ciki yana wajen turawa suna mora kuma kana kabari ana za ma hisabi to me amfani tara dukiya bakin mutum me amfanin kuɗi a wajen bakin mutum duk inda yake ya tara bayan ya tara kuma ya mai ya kara tarawa bayan ya tara ya mai ya kara tarawa me ya amfani wajensa yana tafiya na daga kafada an daga gida ba mai iya saya sai shi shi ne kadai zai fara hawan mota one in town to sai me sai me motar kasar ku aka kira aka gyara ta sau aka yi ba da kudi kai aka kawo maka kowa ba da kudi za a kawo mishi me daga kafada duk wani hotel duk wani gona aka daga ai ba mai isa sai wani kenan Idiya ka ce mu kenan ana daga kafa da shi, kenan kasa na da lalacewa abin mamaki duk abin da duk sa'an da zaka bude talabijin a cikin tsakar dare ne ko menene zaka ga duk abin da duniya ke yi Najeriya tana yi akwai ministoci akwai majalisa akwai sanatoci za a je a zauna za a tattauna za a fito ai bayanai za a yi komai amma san har yanzu ta ki ta motsa daga inda take sai dai ma koma baya ta me yasa su turawa ku da an zauna a yi mitin su daya sai kaga abubuwa na ta tafiya suna ta tafiya an gama ana gama kowa ya dauki littafin abin da ɗinsa ya dauki fayil dinsa, ya kama hanya ba abin da ya sauri sai aiki wannan za a yi ministoci za su hadu majalisa za ta hadu a tattauna a dauki guduma a buga ba an amince ba kenan ji kenan a kawo wata abin nan a faɗa za a ta yin kullum ana yin wannan ana kashe kudi ga lemuka ga faifa alive ga kudi duk allowance a kashe wutan duk za a yi wannan mai kasar ke mora a cikin waɗannan abubuwan da ake yi mai kasar ta mora mai ya gyaru mai ya ci gaba ba abin da ya ci gaba sai huluna da rihuna da abin da kowa zai sa ga shi kamar masha Allah amma ko a karkashin kasa mai mai manufarsa wanda ya tashi yana magana shi ya san ƙarya yake wanda ke shaurara ya san ƙarya ake yi ni da nake fada ma na san ka san ƙarya nake yi kai ma ka san na san ƙarya ake yi kai ka yi ƙarya ni da ƙarya don Allah ina za ka ina za mu ina za mu dole sai an canza alƙiblar siyasa ka ji tsoron Allah ko musulmai ne ke ko ba musulmi ba kasan ake so ta yunkura ta tashi tafi dubai tafi ingila da kudi suka yi da kwakwalwa technology mala'iku ne suka zo ka gyara musu aljanu ne suka sauko suka gyara musu ba mutane ba ne ba eh, mu ba mutane ba ne ba dabbobi ne mutane mutane bakake mutane su dabbobi ne to haka za ka gani a najeriya haka za ka gani duk inda har aka zo aka faɓo au ba shi nan ba aka zo aka menene da menene duk baki ɗaya ba kasar da ta ci gaba kullum koma ba ake daga yunwa sai talauci sai jahilci yunwa talauci jahilci rashin kwanciyar hankali dukiyar da allah ya ba kasa ina take wani ya mallaki kaza wani yana mallakan kaza shi ne abin alfahari abin jin daɗi kasar ka ba ta ci gaba ba ta kasa yunkurowa sai kai in kana so ka ji daɗi ka je dubai to don allah su dubai da a ce su ba ka suke cutar kasarsu kasarsu za ta yi kyau za ka ingila za ka paris in ba su ɗauki dukiyar kasa sun gyara ba kasar za ta yi kyau a dole sai an dawo a san cewa waɗannan abubuwan da ake wallahi gidadanci ne ƙauyanci ne gidadanci ne ba abin isa ba ne ba abin a zo a gani ba ne allah zai tsayar da kai ya ma hisabi ya aka yi ka tara wannan ƙazaman dukiya biliyoyi tiriliyoyi ya kai sanadiyyar tara wannan dukiyar al'umma suka galabaita to matar rifa'a ta ce rifa'a ba shi da karfi mana baya iya saduwa da ita ke nan eh aime ah, abdurrahman aka ce ja'at imra'atu rifa'atul al جاءت امرأة رفاعة القرزي عبد الرحمن يا يا أكي إلى عبد الرحمن يا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لكات عبد الرحمن بن زبير والله ما معه إلا مثل هذه القربة yanzu na ta koma wajen wane ne rifa ga wanda zai iya aiki wanda ba zai iya ba wata ke so wanda ke da karfi shi take so ba ka bane ba eh to ita ta ce ya iya yin komai kuma wanzu Allah ce a'a sai dai ya sadu da ke ya ji daɗi kike ji daɗin sa to ya za a warware wannan matsalar ma'ana lallai ne sai saduwar ya yi ko kuwa mujarradin ɗaura auren ya halatta ma wancan ko kuwa a'a lallai sai an sadu ɗin in saduwan ki wato da ta aure shi zama ba namiji ba ne ko ba mai ƙarfi ba ne ba zai iya saduwa da ita ba sai ya yi eh

hala so kike ki koma wajen rifa'a mijinki na farko inda kika ji daɗi ke nan kuma baki ji daɗi ba ba haka bane ba babu talaqu albatta babin da zo saki da aka yi na ba komai tsakani shine albatta ai batti an yanke hauren ke ba babu aure tsakani ba ba komai tsakani qala akhbarana amr ibn ali qala hadathana yazid ibn zurayh قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة رفاعة القرذي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عنده أبو بكر لا وجه من الله فقالت سيدتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ذات رفاعة القرذي ya manzo Allah na kasance karkashin rifatal qurzi da shine mijina fa tallaqani albatta sai ya sake ni sakin da ba komai fa abdurrahman ibn zubayr sai na auri abdurrahman ibn zubayr wa innahu wallahi wa innahu cewa tabbas lallai dahir babu ko shakka cewa shi wallahi ya rasulullahi na rantsa da Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ahu illa mithlu hadhihi alhudba wallahi ba shi da komai shi karfi sai kamar wannan tufa wa akhadhat hudbatan min jilbabiha sai ta kama wani geza daga riganta da dauko ta kama wani geza da ke lido a jirgin sai ta gir ba shi da komai sai wa sa'id a bakin kofa kuma ko bawan Allah sunan shi sa'id falam ya zannahu ba ba shi izini ya shigo ba fa qala ya aba bakr ala tasma'u hadi tajharu bima tajharu bi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ba shi izini ya shigo ba ya ji wannan manya manya magana sai ce ya abubakar ba ka jin wannan matan abin da take bayyanawa gaban manzon Allah sallallahu abin da ya kamata a boye فقال سيما زالت تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك me yasa shi wannan ya musunta abin da ta faɗa a wata riwaya manzo Allah murmushi ma yayi da ta fara sai dariya yace halaki so ke yake koma a a'a ba zai ba sai kaza da kaza da kaza saboda abin da ya shafi mutum magance masa ake lokacin da mutum ya zo hankalin shi tashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya je sadu da matarsa Allah magana ce za a bayyana to amma ya yi mishi ya ta ya ta masa da hankalinsa to ya za a yi jarraba ce jarrabawa ce daga Allah wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabta Allah ya kiyaye kada Allah ya kawo ranar wannan abubuwa to mutum ya zai tarar da wani kato akan matarsa yana yana yana jima'i da ita sai ya fita bakin kofar unguwar bakin ji jama'a ku zo ku yi shaida mutum hudu eh sai ya ji ya nemo shaidu jama'a ku zo ku yi min shaida sai a ce ya zama tabin hankali kowa zai ce ai wannan ya fita hayyacinsa to kuma tashin hankali da takaici in akwai makami a hannunsa ya zai da wannan ya kashe sai ce ka kashe ka kashe rai ya ce ai na zo na tarar da shi na kaza sai ce ina shaidu ka in ka kashe shaidu uku ba su cika hudu ba wallahi za su ma haddi wannan ba abin tashin hankali ba ne ba babu amurki biyadi to wancan matar ta ce ta binti kais ya aiko min da saki ba haka bane ba ina mana ya aiko min da saki ko ga takarda kai mata ko ko je kaka ce na sake ta ba haka bane ba ya ba ya aiko da saki ba kenan to a na baka izini je kaka saki matata ah ko da ba matsoraci bane ya aiko mata da saki yanzu manzo Allah ya musunta a saki ta kada ya kamata an sake ta ko ka je ka ce mata an sake ta mana ka shaida mata kenan saki ya auku bai auku ba ya auku kaulan wahidan ijma'an to amma na wakilta ka je ka saki matata na wakilta ka je ka saki min matata ko yana tsoronta ko baya tsoronta abinda ake nufi abinda ake so a tabbatar sakin yayi ko bai yi ba eh saki ya yi ko bai ba eh a ai ba shi na ba nan aka zo ba muna a bambanta tsakanin ya aika mata da saki waye saki shi ko a rubuce ko ce je ka ce na sake ta wannan kuma na wakilta ka je kaka saki matata eh wanda aka tura saki ya auku ko bai auku ba eh? bai ba a to mai yiwa da za a aura masa wakilta wani yayi garban masa aka yi eh? saboda mai to ai ba hujja ba ce sakin bai yi ba mai yasa shi kamata yi da kansa saki ya yi ko bai ba eh yi saboda me a to wani kuma zai ce aka ce yayi saki za a koma wasanni da saki kenan ai aka ce abin da kafa shi ne waki in aka ce yayi shi ne wasanni da saki kenan ai ko ba aka ce bai yi ba eh Mm-hmm. mm-hmm.

za ka wakilta mutum ya je karba maka aure za ka wakilta mutum ya je ma kasuwanci za ka wakilta mutum ya je ma komai ya yi amma wakilci wajen shi ya je ya sake ta to me ke to me ke nan kai a duba shari'a ta yadda da aka yayin bata yadda bai ba to me ke nan ka kawo ba abin da ake duba kenan ai eh. saki yayi ko bai ba ya yi ko mai ba bai ba ya yi ko mai ba saboda mai mana wakilci ya halatta a shari'a sai dai wajen saki ke nan ya halatta ka wakilta shi ya karban maka aure ya yi ko bai ba na karba azimmarsa amma bai halatta ka je ka ce je ka saki matata ba saki bai yi ba ko ya yi bai yi ba bai akwai matsala kankanwa a cikin wannan matsala je ka ka saki matata me yasa ka ce je saki matata ka ce ka sake ta je faɗa mata fara eh Ah, ba barazana ba ce ba malaman maliki a wajen maliki ya wake wukala ta yi wajen malamai da yawa wukala ta yi wajen malamai da suka ce a'a auren bai mutu ba in yana so ya ce ya sake ta yana so je ka ce na sake ta wannan da ya aika sake amma ya ta kai ka je ka sake da suka ce ba shi da iko ba a ah, ba sai yake kuke shi ba yana so kuke shi babu amurki bai dike babin da zo to al'amarin ki na hannunki ko je ki gidan ko je ki wajen iyalanki doni dai al'amarin ki yana hannunki in kin zabi saki saki ko kin zabi zama ki zauna me ke hukunci قال اخبرنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير حسن الحسن كاسن وني wanda ya yadda cewa an ce al'amarinki na hannunki saki ya zama uku banda sai alhassan ka taba jin wani malami ya faɗi haka qala la ce a banda hassan ni ma ban taba jin wani malami ya ce in an ce mace al'amarinki na hannunki saki uku ya auku ba thumma qala allahumma ظفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سبرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يجي تولى سندي كما ولا حديث ضعيف يجي أي سكي أكوني أنت أمرك بيدك فلقيت كثيرا فسألت فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر هذا حديث منكر منكر ne ba bukata a bata lokaci a kai dama sanadin shi da'ifi ba a ce haka ba ba ce ba ta da mazauni ba ta da ciyarwa ba ba ta da haiki ko ba haka bane ba la haƙƙa laki in kana da haƙƙi ba nema ta yi da ƙarfi ba ba ta da haƙƙi amma an kaga dama ka sake ta ka ba ta gida kyauta sai mai ka ce ka sake ta uku ba uku ko nawa ka sake ta ga wuri ga benin flat yi zaman ki zan ta baki abinci sai mai ya yi ko ba

amma yin gana ga shi ma ya kyale ta shi kenan ya kyautata mata eh? a ah, yaya sai ka sai in kana so sai ka taunomi eh ah, in kamar mata gina kaje kai wani gidan ba a ah, ayo zancen rashin hali kuma ai nan kuma magana bai tashi ba fattakullaha mastata'atu aka ce abinda ba za ka iya ba kowa ya zanci da staka ba wanda zai tilasta ka fahimta abinda ake nufi in saki ya kai uku ba ta da haƙƙin da za ta nema a shar'ance in aka ce kana da haƙƙi shine haƙƙi na ne ka da ci da wajen zama in bai bayar ba za ta kai shi wajen alkali ba ga ta kai shi wajen manzon Allah ba manzon Allah ya yake matsalar ba amma in ba haƙƙi ba ne ba ki da haƙƙi amma mu muka ga dama muka ce ki zauna ko ga abu ba ki da haƙƙin da za ki nemi wani abu sai ki hakura da duk abin da aka baki wannan an bata ne ihsani an kyautata mata ne ba wai hakkin ta bane eh to in za ta rike ƴaƴa kuma akwai yarjeje akwai ka'idodin da shari'a ta gindaya a wajen rike ƴaƴa ba ka ka ne me sai a ce shi ke nan kowane ya'ya nawa ne ga abin da za ta biya kowane wata tana shayarwa za su sha nononta ba za su shanye mata nononta tana yi ba a'a ita a bata abincin da za ta ci nonon ya samu ruwa ya'yan su sha ba shan nono suke ba a'a za ta kula da su ne ya yadda da ta kula mishi da ya'ya shi ke nan za ka biya ni ka za zan kula maka da ya'ya shi ke aure rufin asiri ne fara Allah aure kulla aure din rufin asiri kana aurenta ka biya sadaki nawa ka biya sadaki don Allah su haife ta su tarbiyyanta da ita har ta girma ta zama mutum son kowa kin wanda ya rasa ka zo ka ba sadaki dubu ɗari ko dubu ɗari shida irin na annabi musa annabi musa sadaki nawa ya bayar miliyan ɗaya da dubu ɗari ya ce zan aure maka da ƴata ka yi min hidima shekara takwas in ka cika goma shi kenan hidima shekara goma ya yi to koman rowa ka koman mako in ka ɗauko mutum yana ma kiwo kowar wata za ka biya shi rawa dubu goma shekara nawa kenan dubu ɗari da ashirin so goma abin da annabi musa ya bayar ke shekara goma yana kiwo sadakin su ke mace wasa kana biyan sadaki ana sadaki goma ga nabi an daura aure shi kenan da in za ka fitar gidanka sai ka nemi mai gadi wanda zai nuna ku kulle yanzu tana gida ita ke ma gadi sai ka nemi kayan ka kai sai ka je ka dauki kwano ka je bakin titi ka sai abinci za ta zauna ta yi ma abinci ya'yan ka shi ka nemi mai kula ita za ta kula da su ta yi musu abinci ma'ana da safe kafin ka dawo karfe uku a gida matanka ta yi aikin mai ta yi ta kula da kai kafin ka fita kai baka je kana kada hularka sai da ta shai maka abinci aka gyara maka ka ci ka sa rigar ka maka shi ka in baka kana tafiya kan hanya da yawa kowai na ka gana sun tuyawa sai kai ta hadiyan yawo sai da ta gyara ma abinci ka ci sa'an ka fita sa'an ta shirya yara su je makaranta tana zaune za su dawo daga makaranta ta shirya musu abinci sa'an nan ta yi aikin likitanci wannan ya yanke da ɗebo magani ta sa wanda ya kaza ta yi sa'an nan ta yi alkalanci wannan da wannan suna fada za ta shirya ba ka bane ba ga gadin gida sikiriti kenan sa'an nan tana zaune ga kawai su zo lalai mara mata je ta tarye su ta yi mai kenan protocol kenan kafin ka dawo gida ka zo ka tarar da abinci ya yi ka ci ka kwanta ka huta sa'an nan kuma ka ci abinci ɗin lokacin da ka zo da yunwa hankalin ka ya tashi tun safe take cikin su ya tun awa biyu take cikin su kafin ka zo yara sun dawo daga makaranta wannan na jin yunwa ya ci abinci yara suka kunshi sai mai sai wasa sai fada suna ta fada ta gyara wannan ta gyara wannan kai kana zuwa da yunwa da yaro ya fara kai kashi wajen kashi uwarsa kashi wajen uwarsa ke ba kyajin su ne suna tarihin hankali ba ita gani ta haife shi kai ba uban su ya kai mana uwa ita ce za ta daki wahala ita ce za ta daki duk wannan aiki take maka ba amma baka sani ba wallahi sanadiyar ka ba da sadaki an daura aure ka zama mai gida za ka nemi abinci ka kawo wajen sama ka kawo tufa duk waɗannan ayyuka kullum sai ta yi maka kuna zaune ma kuna cin abinci ne da kuna jin sai yaro ya yi fitsari ko ya menene da menene da Allah ya dauke shi wajen dauke shi wajen kai kana jin kyakkyamin sa ita hannunta ɗaya na cikin abinci hannunta ɗaya zai dauko shi ya gyara shi komai da komai ba ta kyakkyamin shi ta ci abincin ta har ta gama kai ko lokacin ka dau zafi kai dauki danki ba ku kai shi wajen uwarsa da sa uban kai uban baka da amfani da kai ba karamin aiki bane ba wallahi kisa auren rufin asiri ne kisa auren na mutuwa shi kenan ka samu aiki da safe za ka fita ka je aiki ka kure ta tafi gidansu ya za ka yi da 'ya'ya guda biyar guda shida guda bakwai wannan na kuka wannan na kaza wannan na kaza wannan na kaza ya za ka yi to a ji a nemi nani a ji a nemi mai aiki nani din da mai aiki duk hakuri za ka yi da su kai hakuri da ita ba da ita ne ga rashin tarbiyya ko wayannan hadisai ne masu yawa kuma اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم para de la